radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Barkan ku da warhaka, barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BH na wani lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga dai jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba. Daga nan kuma sai mu gabatar muku da sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na amsoshin tarbiyya. Bayan sa akwai shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda da shi zamu kawo karshen dukkanin abin da muke dauke da su. Idan har mara su lokaci zamu duba su daga cikin labaran da aka saurara mai ban kwana da ku. inda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah amma kafin nan sai an fara da sauraron shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Asabar goma biyu ga watan Fabrairun shekara ta 2022 wanda ya daidai da goma ga watan rajab na shekarar dubu da da da arba'in uku hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru hudu suka gabata a rana irin ta yau wato biyu ga watan fabrairun shekara ta 1948 jagoran ƙungiyar ikhwanul musulmin wanda ya kafa kungiyar a kasar masar hassan banna ya shahada tun a lokacin da ake karatun jami'a shak hassan banna ya kasance mutum ne mai fafutuka da kuma nuna tsananin ƙiyayyarsa da mulkin mallaka na turan burtaniya da kuma da sarakunan kasar suke karkata zuwa ga turawa da manufofinsu akan haka kafa kungiyar ikhwan musulmin ko kuma muslim brotherhood a kasar ta masar tun yana jami'a kuma kungiyar ta samu karbuwa a tsakanin mutanen kasar masar da ma jordan game da palestine da kuma syria game da wasu daga cikin kasashen larabawa na arewacin afirka musamman a tunisia ganin haka turawan ingila sun hada baki da sarki faruk na masar wajen ɗora tuhuma akan kisan wani ministan kasar ta masar da aka yi a lokacin kan kungiyar ikhwan musulmin inda aka kama 'ya'yan kungiyar da dama aka tsare su kuma aka haramta kungiyar a hukumance da karshe dai kuma tare da haɗin bakin ingila da sarki faruk a kashe shakka sanar banna a ranar 12 ga watan fabrairun shekarar ta 1948 da ƙarshe masu saurari kwakwa sun cewa shekaru goma sha hudu suka gabata a rana irin ta yau wadda goma sha biyu ga watan fabrairun shekara ta 2008 imad muguniya daya daga cikin kwamandojin kungiyar hezbollah da kasar labanan ya shahada sanadiyar wani bam wanda ya tashi da shi a kusa da motarsa a birnin damascus na kasar syria wasu ma'aikatan isra'ila ne suka haɗana bam din a jikin motarsa wanda ya tashi da shi a lokacin da ya zo shiga motar an haifi mugune a shekara ta 1962 a birnin sur na kasar labanan mahaifinsa malamin addini ne sannan kuma bayan kammala karatun jami'a ya yi aiki a kungiyar plo ta gwatar 'yancin kan palestinawa ƙarƙashin jagorancin malam yasir arfat daga baya ya shiga kungiyar amal a kudancin labanan sannan kuma da karshe ya shiga kungiyar hezbollah kasantuwarsa mutum ne wanda yake da masaniya a kan lamura na fagen daga ya zama ɗaya daga cikin manyan kwamandojin kungiyar hezbollah kuma ya jagoranci mayakan hezbollah a lokuta daban-daban wajen yin gumurzu da sojojin yahudawan isra'ila da gaske har da yakin shekara ta 2006 inda hezbollah ɗin ta lakaɗawa isra'ila ɗan karankashi kashe akan haka hukumar leƙen asiri ta amurka cia da kuma ƙungiyar leƙen asiri ta isra'ila mossad suka sako shi a gaba da niyyar ganin bayansa inda ƙarshe da suka kashe shi a rana irin ta yau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 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. Sarkin Qatar ya isar da saƙon taya murnar zagayowar ranar juyin juhala musulunci a ƙasar Iran. fitaccen dan wasan kwallon kafa na duniya paul pogba ya yi suka a kan takurawa mata musulmi wasu suka hijabi a kasar india majalisar tarayyar turai za ta bincike manhajar leƙen asiri ta isra'ila yanzu kuma ga labaran da ke dake sarkin kasar qatar sheikh tamim bin hamad al sani ya aike da saƙon taimunna ga shugaban kasar iran kan zagayowar ranar sama nasarar junju halin musulunci a ƙasar. Kamfanin labaran ƙasar ta katar ne ya bayar da rahoton cewa sarkin ƙasar ta katar Sheikh Tamim bin Hamad Al Sani ya aike da sako na taya murna a cikar shekaru 43 da samun nasarar junju halin musulunci a ƙasar Iran zuwa ga shugaba Ibrahim Ra'isi tare da taya shi murna akan zagayowar wannan rana. Kamar da kuma sarkin ƙasar ta katar ya isar da wannan sako ga dukkanin al'ummar kasar iran da kuma masu fatan alheri a gefe guda kuma ofishin jakadancin kasar ta iran a birnin doha ya sanar da gudanar da taron zagayowar ranar samun nasarar jin juhalin musulunci a kasar ta iran tare da halartar jami'an kasar ta katar da kuma wasu 'yan kasar iran mazauna birnin doha da kuma jami'an diplomasiya na kasashen ƙetare. a ɗaya ɓangaren kuma shugabannin ƙasashen duniya da shugabannin gwamnatoci suna ci gaba da aikewa da sakonnin taimurna ga jamhuriyar musulunci ta iran akan cikar shekaru 43 da samun nasarar juyin juhalin musulunci a ƙasar waɗannan sakonni dai suna zuwa ne a dai lokacin da ƙasar ta iran ke bikin cikar shekaru 43 da samun nasarar juyin juhalin musulunci baya ga haka kuma an gudanar da jerin gwano a faɗin ƙasar jiya da samu halartar miliyoyin mutane a cikin sakon da shugaban majalisar dokokin kasar labanan da bere ya fitar wanda ya aike wa jagoran junju halin musulunci ta kasar iran din kai tsaye da kuma shugaba ra'isi game da shugaban majalisar dokokin kasar ta iran muhammad bakir kalibab shugaban majalisar dokokin kasar ta labanan ya bayyana cewa samun nasarar junju halin musulunci a kasar iran ya zama wani masomi ne na samun daidaito ta fuskacin siyasa da kuma al'amura da suka shafi gudanarwa a yankin gabas ta tsakiya da kuma ƙasashen musulmi kamar yadda ya bayyana cewa jin juhalin musuluncin na ƙasar iran ya taimaka matuka wajen faɗakar da al'umma musamman ma al'ummomin da suke gurmaya domin samun 'yanci da hakan ya haɗa da al'ummar palestino da kuma wasu daga cikin ƙasashen larabawa da suke fuskantar zaluncin isra'ila da hakan ya haɗa har da ƙasar ta labanan sannan kuma ya taya al'ummar ƙasar iran murnar zagayowar waɗannan ranaku inda ya fatan alheri da albarka ga al'ummar ƙasar baki ɗaya to jama'a masu kada a sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran majalisar tarayyar turai na da niyyar amincewa da kafa wani kwamiti wanda zai binciki amfani da manhajar leƙen asiri ta pegasus ta isra'ila da aka yi amfani da shi a cikin tarayyar turan ƙungiyar 'yan jarida mai zaman kanta ta duniya ta wallafa a shafin ta na twitter cewa muna maraba da matakin da majalisar ƙungiyar tarayyar turai ta ɗauka na amincewa da kafa kwamitocin bincike domin gudanar da bincike akan amfani da manhajar leƙen asiri ta isra'ila a cikin tarayyar turai cikin waɗanda lamarin ya shafa kuwa har da 'yan jarida binciken hukumar ƙasar hungary bai wadatar ba kawo zuwa yanzu yana da muhimmanci wani bincike ya bayar da sakamako mai gamsarwa a cewar kungiyar 'yan jarida ta duniya wani shafin twitter ya bayyana cewa ana zargin cewa hukumar leƙen asiri ta ƙasar hungary ta yi amfani da manhajar leƙen asiri ta isra'ila wajen yin leƙen asiri akan wasu 'yan jarida wannan ya sanya da dama daga cikin 'yan jarida na kungiyar tarayyar turai da kuma mambobi na kungiyar 'yan jarida ta duniya suka nuna takaicinsu kuma kiran ƙungiyar tarayyar turai ta ɗauki matakai cikin gaggawa kan wannan batu tauraron ƙungiyar kwalon ƙafata ta manchester united paul pogba ya yi magana kan yadda ake cin zarafin mata musulmi ɗalibai a ƙasar india masu saka lullubi a kansu jaridar new indian express ta ba da rahoton cewa paul pogba ya watsa wani faifan bidiyo a shafin sana instagram inda ya bayyana cewa mabiya addinin hindu suna takurawa 'yan mata musulmi ɗalibai masu sanye da hijabi a jami'o'i a ƙasar ta india paul pogba wanda ke da mabiya sama da miliyan 51 a instagram ya bayyana abin da yake faruwa ga mata musulmi a ƙasar india da cewa take haƙoƙinsu ne addini da kuma 'yan adamtaka inda ya bayyana cewa yana da kyau mahukunta a ƙasar ta indiya su ɗauki mataki na kare haƙƙoƙin musulmi a ƙasar an fara muhawarar hijabi ne a watan janairu a kwalejin jihar pu da ke yankin ofere a cikin jihar karantuka da aka buƙaci ɗalibai shida mata musulmi da suke sanye da hijabi da su fice daga cikin harabar jami'ar ta jama'a masu rai ƙarshen labaran duniyar kenan. Wanda da aka saurari labaran duniya kuma sai a gyara zama domin a saurari sauran shashen da suka rigima da zan fara da shirin nan na amsoshin tarbiyya. Amsoshin tarbiyya. Rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na amsoshin tarbiyya. shiri wanda yake ansa tambayoyin ku na tarbiyya daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau madala masu sauraro idan kuna tare da mu a cikin shirinmu da ya gabata mun fara ansa tambayar wani dan uwa dangane da tsoron allah da kuma hanyar gaskiya mun bayyana cewa waɗanda suka ji tsoron allah a nan duniya allah ta'ala zai jiyar da su daɗin duniyan sannan zai saka musu da lada da ya fi ayyukansu a lahira. A cikin shirinmu na yau ma za mu ci gaba da ansa tambayar malamin ne. inda za mu yi magana kan irin alkawalin da Allah ta'ala ya yi wa masu jin tsoronsa a nan duniya da kuma gida lahira sannan wa'anda suka saba mashi kuma suna da azaba mai raɗaɗi da kuma rayuwar kunci a duniya da lahira Allah ta'ala yana faɗa a cikin wata aya inda yake cewa kuma amma wanda ya yi rowa kuma ya wadatu da kansa kuma ya karyata da kalma mai kyau to za mu sauƙaƙe masa har ya kai ga tsanani cikin suratul layl aya ta takwas zuwa goma wannan ayar tana tabbatar da cewa wanda ya karyata lahira allah ta'ala zai fara kuntata masa tun a wannan duniya tun a rayuwar duniya kafin lahira wannan shine sakamakon fajirci da kuma sabon allah a nan duniya a wata ayar kuma yana cewa kuma wanda ya bijire daga ambatona wato alkur'ani to lalle ne rayuwa mai kunci ta tabbata a gare shi kuma muna tayar da shi a ranar kiyama yana makaho ya ce ya ubangiji don me ka tayar da ni makaho alhali kuwa na kasance mai gani ya ce kamar wancan ne ayoyinmu suka je maka sai ka mance su kuma kamar haka a yau aka mance da kai cikin suratu taha aya ta 124 zuwa 126 watakila wannan ayar ta fi bayani dangane da dangantaka da ke tsakanin ayyukan barna a duniya da kuma sakamakon hakan a rayuwar lahira da kuma duniya haka kuma ayoyin sun bayyana dangantaka da ke tsakanin ayyuka da musibu na ɗabi'a wanda suke samun su a rayuwar duniya irin su ambaliyar ruwa girgizan ƙasa da kuma mahaukaciyar iska da sauransu da kuma irin rayuwar mutane a duniya banda haka wa'annan ayoyin sun bayyana yadda za a tada mai sabon allah da kuma yadda makomarsa za ta kasance saboda ya makance daga ganin gaskiya da ayoyin allah a duniya sai aka tada shi makaho a lahira kamar yadda ayar ta bayyana wata ayar kuma tana cewa kuma abin da ya same ku na wata masifa to gami da abin da hannayenku suka sana'anta ne kuma Allah yana yafewa masu yawa cikin suratu shu'ara aya ta talatin haka yake mutum yana ƙoƙarin sajewa da gewayen da yake rayuwa a cikinsa idan ya fahimce ta ya yi amfani da ilimin da Allah ya bashi zai amfana da abubuwan da suke kewaye da shi ta hanyar da ta dace da kuma samun yardan Allah ya yi amfani mai kyau da shi idan kuma ya kasala to ɗabi'a za ta fi ƙarfinsa wasu lokuta za su halaka shi idan bai yi sa'a ba wannan a ilimin duniya kenan so dewa mutum yana iya yin aiki wanda zai kare shi daga musibu na ɗabi'a a duniya akwai wasu cututtuka da dama a zamunan da suka gabata ana ta fama da su amma yanzu babu su saboda ƙoƙarin da masana suke yi don gano cututtukan kuma su magance su don haka haka mutum yake tafiya da ɗabi'a har ma ya zamanto cutan an manta da ita ko kuma ba a ta wata masifa don akwai magungunan su a wata zancen na amirul muminin salam dangane da wannan yana cewa ku sani ya ku bayan allah lallai ita takwa gidan kariya ne ga mai ɗaukaka sannan fajirce kuma gidan kariya ne ga wulaƙantaccen mutum baya kare ma'abutansa kuma baya kare wanda ya fake da shi wanda ya fake da shi ku saurara da tsoron Allah ne ake yanke himmar kurakurai kuma da yaƙini ne ake riskar ƙololuwa mafi nisa a wani zancen yana cewa ku sani kan cewa wanda ya ji tsoron Allah zai sanya masa mafita daga fitinu da haske a cikin duhu kuma zai tabbatar da shi inda ransa yake sha'awa kuma zai sanya shi a matsayi mai daraja a wajensa wannan kaɗan kenan daga muhimmancin takuwa da kuma wanda ya kiyaye shi da kuma rashin takuwa da wanda ya taɓar da shi da fatan allah ta'ala ya arzuta mu da tsoronsa da kuma rabon da yake bawa masu tsoronsa a ranar kiyama da fatan masu tambaya dangane da tsoron allah sun ji daɗin wannan shirin masu sauraro a nan kuma za mu dasa a cikin shirinmu sai kuma ta fito idan la kai mu wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kide-kiden iraniyawa za mu saurare assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake sa da mu a cikin shirinmu na kiɗe kiden iraniyawa shirin da a cikin mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan kasar iran amma da yake muna cikin ranakun jajibarin zagayowar cin nasarar juyin har musulunci na kasar iran ne za mu kamo ku daban-daban da aka yi domin murnar zagorar irin wannan rana ta farin ciki na ci nasa jun jihar musulunci wanda Imam Khomeini yadda Allah tabbata gare shi ya jagoranta fiye da shekaru 40 da suka gabata. barin koma gefe in haɗa ku da wawakin nan mai suna Ahmad Rakshan domin mu saurari abin da ya tanadar mana akan wakar da ya yi ta ci nasarar jihar halin musulunci a Iran shekaru 43 da suka gabata. یاری خداوند توانا الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست ای دشمن ستمگر ای ظالمین کافر خون شما می ملت دلاور خون شما میریزی با ملت دلاور الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست بیست و دو بهمن بیست و دو بهمن روز از خود گذشتن روز آزادی ما روز نجات میهن روز پیروزی ما روز شکست دشمن بیست و دو بهمن بیست بهمن کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام است کتاب ما قرآن است مکتب ما اسلام است سخنان بتازی ای پاسداران قرآن الله یاور ماست خمینی رهبر ماست الله یاور ماست خمینی رهبر ماست To a gaishe ka Ahmad Drakshan a cikin wannan waka da gabatar da fatan masu wada sun amfana kuma sun ji daɗin shirin amma kafin nan a don wani sallafa shi da kammala nima da gunshin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafi mu na gizo wato www.cb1.ng a huta lafiya. مراسم خرامیدن دل سپردن به عشق و بالیدن این زمان از شکوف زار امید خوش بود دست دست گل چیدن خوش بود گرم و سرخ و شور افزای چون شفق از افق درخشیدن خوش بود همچو آفتاب بهار شاله از جاملال نوشیدن da wannan zamu kai kare sai Allah kai mu can anjima da maza ji mu dauki da wani shirin kafin lokacin murin kwa da nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya